Demokradiyya a yau. Cikin shirin ya aka yi tsohon shugaban Afirka ta kudu Jacob Zuma bai sa jami'an tsaro suka hana zaman shugabannin jam'iyyarsa ta ANC waɗanda suka tilasta masa yin murabus ba, kamar yadda wasu takwarorinsa a nahiyar suke yi, Abinda zamu za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu haro mu assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Yau ana ƙasa da mako ɗaya da sauyin shugabanci a Afirka ta kudu daga tsohon shugaba Zuma zuwa ga sabon shugaba Cyril Ramaphosa. Wanda kuwa jiya talata ya kare jawabin da ya gabatar game da hali da ƙasa take ciki da ya yi ranar Juma'a da ta shige, saboda sukar da ‘yan hamayya suka yi cewa da alamun daga jawabin ba da gaske yake yi ba. kuma kafin zuwansa majalisa a ranar Talatan ya yi atisayi tare da talakawa a birnin Cape Town da asbahin jiya. To, ko akwai wani canji da aka samu a Afirka ta kudu cikin wannan ɗan ƙaramin lokaci? Wannan ita ce tambar da na yi wa Dr. Abdullahi Yusuf malami a jami'ar Afirka ta kudu da ke Pretoria. A ɗan ƙanƙanin lokaci dai da aka samu wannan sauyi mutane za su yi mamaki akan al'amuran da suka canza, wanda yake nuni da cewa eh, shugaba wanda yake mutane suna da yaƙini a kan shi yakan kawo sauyi matuƙa bayan da tun da aka fara batakalan canji da maganar sauyin shugabancin ƙasa mutane za su yi mamaki su cewa kudin afirka ta kudu wato ran ya yi tashin da kuma ƙarin daraja da yi da bai taɓa yi ba eh, tsakanin 'yan shekaru uku da suka wuce bayan nan kuma an samu an samu daidaituwa 'yan majalisa sun yi ya yi shugaban kasa ya ba da jawabi akan eh, al'amuran kasa abin da ake ce state of the nation address wani sabon abu da ya faɗa cikin cikin jawabinsa ne da ya tsima yan kasar haka eh akwai sababbin abubuwa da ya faɗa ya riga ya faɗa akan cewa wannan gwamnati ta ce za ta jajirce wajen yaki da cin hanci da rashawa matuƙa sannan kuma ya faɗa ya magana akan cewa rage girman ministoci wato majalisar zartarwa a halin yanzu ko a lokacin da shugaba zuma yake tun da aka eh, samu sauyin demokradiyya a kuma ba a taɓa samun eh, majalisar zartarwa da ta kai wannan yaba wanda take da ministoci guda arba'in da ɗan ɗoriya a saɓanin yadda aka saba lokacin rayayi mandela da kuma lokacin shugaba yake da ministocin ba su wuce rabin hakan nan ba. ina batun matsalar da ke addabar bakar fata waɗanda su ne mafi yarin a ƙasar amma sun fi kowane jinsi matsalar talauci akwai wani abin da ya faɗa da zai taimaka ta wannan fuska ya faɗi abubuwa kamar masu mai da na faɗa a baya zai mai da hankula hankali wajen tattalin arziki musamman na mutane da wanda ba su da arziki tunda a harsashen da aka yi har yanzu bambancin da ke tsakanin eh, bakake masu rinjaya da kuma fararen fata abin bai bai sauya ba daga wani a zo bai su ba a samu sauyi na a zo a gani ba tun daga shekaru ashirin da wani abu eh, da aka samu sauyin mulki to ana kyautata tsammanin manufofin shi da yake so ya fitar da zu za su za a samu sauyi amma abin faɗa anan shine aikin da ke gaban shi gagarumi ne eh, Dr. Abdullahi wani abu da waɗanda ba sa Afirka ta kudu suke so su sani mutane a ƙasashe eh, kamar Najeriya. Me yasa shugaba Jacob Zuma bai yi amfani da ƙarfinsa na shugaban ƙasa ya tura jami'an tsaro su hana jam'iyyar ANC shugabannin ta zama da za su ba shi wannan wa'adi da suka zauna suka ce masa tilas sai ya yi murabus ɗin To abin sha'awa ne kwarai yana nuna yadda fannoni daban-daban da suke na aiwatar da gwamnati suke aiki ko kuma suke cin gashin kansu a nan afirka ta kudu a misali in a wurare irin namu ne shugaba na iya amfani da ikon shi ya tura sojoji ko jami'an tsaro a hana zama ko kuma a kakkame mutane da suke eh, kokarin tuge shi ko kuma a musu cune kamar yadda ake amma a nan da yake abin da ake kira institution a turance wato kuma bangarori suna aiki suna cin gashin kansu majalisa tana cin gashin kanta bangaren shari'a na cin gashin kanshi bangaren zartarwa na cin gashin kanshi ba mai katsalandan akan aikin kowane daga cikinsu abin da ya taimaka kenan ya sa jam'iyya ta tsaya ta bi tsari nata na yadda ita ce daman ta saka shi a gaba aka zaɓe shi a shugaban ƙasa ita ne kuma ta ce mishi ta shawarce shi murabus in bai yi ba a kai shi majalisa tunda a majalisa ne aka zaɓe shi a yunkurin tuge shi. Dr. Abdullahi wata tambaya nan ka ce kowane bangare na cin gashin kansa. An samu lokaci a Najeriya lokacin da eh, shugaban ƙasa eh, Jonathan ya bai wa speto janar na 'yan sanda umarni aka janye dogarawa da ke bada kariya ga tsohon kakakin majalisa wadda yanzu shine gwamnan sokoto ai 'yan sanda na karkashin shugaba zuma bai iya ce musu su je su hana wannan zama mm, kuma su tafi su je su hana wannan wuri da za a yi tare nan su ce an su harba barkonun tsohuwa da a tarwatsa mutane a ce ba za a yi wannan zaman ba tun da karkashin suke ai ba zai taba yiwa ba a tsari irin na na, na gudanar da mulki a nan ƙasa. Eh, Dr. Abdullahi na fahimce kana nufi da ya baiwa 'yan sanda wannan umarni da ba su bi ba. Ai ba ma za su bi ba ma zai fara ya ba da irin wannan umarni ba. To, Jacob Zuma ya fito daga kabilar Zulu. Kabilar Zulu ita ce kabila mafi yawan al'umma a Afirka ta kudu. Ya aka yi kabilarsa ba ta tunzuro ta taso ta ce ba ta yadda ba za a tsige mata ɗanta? Eh, to ya nuna yadda shi ma nuna yadda siyasa yake a nan inda ba amfani da bangaranci ko kuma addini akan abin nan haka ko a jam'iyyance in dai har jam'iyya ce ta adawa ta fito da abu wanda yake ya shafi kasa haka kowa ke goyon bayan ta ba a duba a ce a wannan bangaranci ne ko ko wani abu wani abu dai da yake dan tasiri a cikin siyasan nan shine maganan bambancin launin fata amma shi ma ya fara kowa tunda za ka ga ko jam'iyyun adawa yanzu mafi yawanci shugabannin su jam'iyyun ma da ake ganin turawa ne shugabannin su eh, bakaken fata ne so waɗannan maganar kabilanci baya da tasiri a siyasar nan dr abdullahi me yasa a afirka ta kudu hukumomi suke da tasiri ya sa ɗan ƙasa yana da kallon waɗannan hukumomi da ƙima ma'ana in yana da bukata a wurin in ya je wurin ba maganan addininsa ba maganan ƙabilarsa ba maganan ɓangare da ya fito za a yi la'akari ba maganan ainihin gaskiyar me ya kawo shi. haka abin sha'awa shine yadda kamar yadda kai shimfiɗa a kan cewa eh, eh, ɓangarorin gwamnati suna da tasiri a nan ina ganin mu abin da ya matsalan da ya same mu saboda mulkin soja da muka yi ta samu a akai akai har ya zo dagula al'amura zaman to ba abin doka a nan kamar yadda ka faɗa in dai hukuma ta kasu da kanta ba wanda yake shugabancinta ba ko kuma wanda ke ɗora shugaba ana bin dokokin da ya tsara hukuman dole abubuwa su tafi yadda ya kamata yadda idan an cire mutum guda wannan hukuma za ta gaba da aikinta kamar yadda doka ta tsara babu sani ba sabo ba maganan bangaranci ba maganan ga wanda ya sa ne yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa ma aka yi mashi shugaba aka juya ma shugaba zuma ba saboda an lura cewa irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a sauran ƙasashen afirka ya fara faruwa a nan ana ganin akwai wasu da shafafu da mai kamar maganan wayancan yan wannan indiyawa da ake kira gupta da kuma su 'ya'yan shugaban kasa da suke harkoki na kasuwanci da su ana ganin kamar ana ana ba su fifiko akan akan sauran mutanen kasa ko kuma akan sauran 'yan kasuwa yi daga cikin abubuwan da suke kan gaba-gaba wajen yunkurin yin mashi zuma kiranye da kuma har suka kai ga aka cire aka yi mishi aka yi matsa mashi lamba a murabus. Dr. Abdullahi Kanaji al'amura za su daidaitu a kasashe kamar su Najeriya su miƙe. Gaskiya sai mun yi da gaske saboda in ka duba abubuwan da suke faruwa yanzu duk ko da mutum ne aka kama shi ana zargin shi da cin hanci da rashawa kamin ka ce kule an riga an ce cewa ana mashi bita da kulli ne ko saboda dan wani jam'iyya ne ko kuma saboda dan wani bangare ne kuma ga baki ɗaya za ka lura cewa masu wani kiraye-kirayen ba babba ba yaro ba yan boko ba wanda ba yan boko ba muddin ba mu cire wannan abubuwan a cikin zukatanmu ba mun sa cewa cigaban ƙasa ne ke gabanmu ba cigaban kawukan kawukanmu ba ko cigaban eh, ƙabilunmu ko cigaban addinin addininmu to zai wuya mu samu mu komo yadda ake a da na halin ba sani ba sabo duk wanda ya yi ba daidai ba Eh, doka ta hau kan shi. Jama'a masu aro da wannan fashin bakin Allah ya kamu ƙarshen shirin demokuraɗiyya yau na wannan mako sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Dr. Yusuf Abdullahi na Jami'ar Afirka ta Kudu da ke Pretoria da Chubahiro Diodone da kuma Solomon Abba waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.